اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا بيانك يا أمام سلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau a wannan rana ta talata ko? muna ɗauke da azumi na goma sha biyu a wannan wata na ramadana na shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari hudu arba'in ɗaya. muna cikin darasinmu a cikin suratun laili kuma mun tsaya akan aya ta goma sha biyu za mu tashi akan aya ta goma sha uku ƙarshen abin da muka karanta Allah yana gaya mana cewa wa inna lana lal akhirata wal ula wato duniya da lahira duka profatin Allah kayansa ne shi ya mallake su shi yake sarrafa su yanda ya ga dama in kaga wani ya samu duniya Allah ne ya bashi wanda Allah ya masa arziki da lahira Allah ne ya bashi babu mai iya ba da duniya ko lahira sai wanda ya mallake su kuma a wannan ayar Allah ya ce shi ya mallaki kayansa wa inna lana lal akhirata wal ula da ta farko da ta ƙarshe duka namu ne sai Allah ya ce أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى to Allah subhanahu wataala bayan abubuwan da ya gaya mana tun daga farkon wannan sura wato cewa inna sa'ayakum la shatta aikace aikacen kuma bambanta ne saboda haka sakamakon aikace aikacen da irin wato abin da zai biyo bayan aikace aikacen da kuka yi a duniya shi ma zai bambanta wanda ya yi aikin sabo zai sami sakamakon aikin sabo wanda ya yi aikin da'a ya samu sakamakon aikin ɗa'a wanda ya bayar ya ji tsoron Allah sannan kuma ya gazgata da kyakkyawa Allah ya ce zai hore shi ga mai sauƙi wanda ya rowa ya ƙaryata da kyawa sannan kuma ya wadatu ga barin Allah ya wadatu bai buƙatar lada a wajen Allah bakila wasagna shi kuma Allah zai hore shi cin abubuwa masu wahala ya kashe kuɗi ya kashe kuɗi akan kowane abin da ba zai masa amfani a duniya ba ba zai masa amfani a lahira ba duk mun ga irin abubuwan da Allah ta'ala ya gaya mana to bayan abubuwan nan da Allah ya gaya mana sai ce fa anzartukum kuma ina muku ahir ahir ina gargada kunaran wata irin wuta ta lazza wadda take ruruwa wadda take ainihin wato ci ita wutar lahira ba wuta ce wani lokaci sai an hura ta ba ba wuta ce wadda take zama toka a wani lokaci wani lokacin garwashi ba kullun ci take yi ba kakkautawa lazza ai ta talazza wa ta talahabu amma wannan wuta wadda suke ci wadda Allah yake gaya mana sai ya ce me la yaslaha illa al-ashqa ba wanda zai shiga irin wannan wutar sai wanda ya bi kowa tabewa wuta ce da Allah yake banta don waɗansu mutane masu laifi na musamman menene irin laifinsu allazi kazzaba wa tawalla wanda ya ƙaryata manzon Allah ya ƙaryata Allah ya ƙaryata alƙur'ani ya ƙaryata musulunci ya ƙaryata tashin alƙiyama ya ƙaryata maganar wuta da aljanna ya ƙaryata duk abin da Allah yake so a gargata wanda ya yi wannan kaga ba a faɗi sunan kowa ba ila mace ce za ta yi haka ila namiji ne ila ɗan binni ne ila ɗan ƙauye ne ila babba ne ila yaro ne ba ruwan Allah da kama suna la ya da illa al'ashika don karka zo kana cewa to wane ne al'ashika din sai ce allazi kazzaba wata walla wanda ya karyata kuma ya juya baya baya buƙatar ya tsaya ma a masa bayani ballanta na kila ko bayanin zai sake dawo da shi ya fuskanto fuskarsa ya juya ya tafi bai bukata wanda ya gudu bai bukatar Allah wanda ya kai ga ta Allah kuma kowane sakamako ya samu aishe shi je wa kansa sai ya ce وسيجنبها الأتقى hmm. Allah Ta'ala sai ya ce تعالى سيتي وسيجنبها الأتقى amma kuma wanda ya fi kowa tsoron Allah za a ƙaunatar da shi daga wannan wuta za a kawar masa da ita ko ganin ta ba zai ba to wataƙila wani ya ce ai Allah ta'ala ya ce wa in minkum illa wariduha wariduha mm. kana ala rabbika hatman maqdiya Allah ta'ala ya ce ai Allah ya ce wa in minkum ba wani ɗaya daga ku illa wariduha sai ya zo mu wutar jahannama kowa sai ya zo inda take kowa ta kanta zai biya je gidan aljanna amma zai je gidan aljanna in kuma zai rubuta ya rubuta wa in minkum illa in illa ba wani ɗaya daga cikinku face sai ya zo mata sai ya ganta sai ya zo inda take Allah ce kana ala rabbika hatman wannan dole ne akan ubangiji ba wanda ya isa wa Allah dole shi ya faɗa shi ce na tilasta wa kaina ya ka ta faru maqdiyan abu ne wanda an gama an gama magana a kansa sannan sai Allah ya ce summa Sun manu na jin nunajji na taqaw wa nadharu na dhalimina fiha jithiya sai Allah ya ce bayan kowa da kowa din zo kowa zo to sai kuma Allah ya ce sun mana najin ladina taqwa sai kuma mu tseratar da waɗanda suke jin tsoron mu masu taqwa sai a sai a tsallakar da su wa nazaru zalimin fiha jisiya su ku azzalimai sai mu basu a dadurkushi a cikin ta su sun shiga ke Allah ya kiyashe mu an wa Allah filla filla yake bana ta bakin Hausa gwaru gwari yadda kowa zai gane duk wannan abin kar ka je ne kwalam ya zo maka ka ce ai ban san haka abin zai faru ba Allah ya gaya maka tun daga nan kuma Qur'ani ne yake ga wa man asdaqu min Allah wa ya fa Allah fadin gaskiya targa aya ta ce wa in minkum illa waridu haka ana ala rabbika hatiman maqariya samman najil ladina taqaw da mai taqawar da wanda bai da taqawar sai ya zo sai ya ganta to nan kuma Allah ta'ala ce wa sayujannabuha al-atqa wanda ya fi tsoron Allah wannan za a ba zai maganta ba za a kawar masa da ita kamar yanzu annaba me ya haɗa su da jahannama me zai kai su ma inda take su ne al'atika a cikin al'umma annabi muhammad sallama annabi sallallahu sallama shi ne al'atika abubakar ma wato ainihin yana cikin al'atika da sauran manya-manyan sabon manzan Allah sallallahu waɗannan su kam yujannabuha za a kawar musu da ita ba ma za a bari su je ba ba za a bari su ganta ba ba za ta gansu ba ai su je wajen da suke da gata saboda haka nan Allah ta'ala ce wa buhar atika to wanne ne al'atika allazi yu'ti malahu yatazakka dan adam rin to gare shi kowanne na iya cewa aini ne ai bangare na ne bangare na ne al'atika suke ka duba yanzu musulmai yadda aka rarraba kowanne yana cewa ai ba duk wanda ka ga baya kan layi na to akwai gyara kowa yana kokarin ya gina layin Allah ya shirye da mu Allah ta'ala ce allazi yu'ti malahu yatazakka al'atika shine wanda yake ɗaukan dukiyarsa ya bayar don ya tsarkaka don ya tsarkaka daga rowa don ya tsarkaka daga kangarewa Allah da ya ce a bayar wa atal mala ala hubbi an fi komin ma zaka kumullah an fi komin ma ja'ala kuma saklafi na fi to yana son ya tsarkaka daga kangara ya ba da dukiya ya dauki dukiyarsa ya ringa bayarwa kalle yadda na abubakar ya ringa bada dukiya babu wani sati na duniya wanda abubakar bai yanta bayi ba dattin da ya shiga musulunci halin da ya kwanta ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ce babu wata dukiya da sai mu amfani irin amfani da dukiyar na abubakar sai mana sai mu saboda haka Allah ta'ala ya ce allazi yu'ti malahu yatazakka shi yana ba da wannan dukiya ne daga tsarkaka ba wai dan ko godiya bai bukata ba wai dan a gani ba ba wai dan a ji ba ba wai dan a faɗa yake bayarwa ba a'a yu'ti malahu yatazakka wa wa mali ahadin وما لأحد kuma babu wani dan adam ko da أدم ɗaya ne. wanda yake da wata wani biki da yake son abubakar ya rama masa ko kuma al'atika dinnan nan ya rama masa babu shi a duniya in abubuwa ya dauke wani abu ya baka ba wai ya baka bane saboda da can ka taba bashi bari shi ma ya baka babu wani wanda yake da bashi a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da falala akan kowa amma ta kira zuwa ga addini ta kira zuwa ga addini amma akan abubakar daga bangaren daukan kudi a ba abubakar a wannan ba harkar abubakar ba ce sai abubakar ta bangaren kudi ba wanda yake bin sa bashi ba wanda yake da wani abin da zai iya goranta masa amma dan bangaren da'awa babu shakka babu wanda ya mori manzan Allah kamar sayyidina abubakar da kuma duk muminin da ya imani da manzan Allah ya mori manzan Allah sallallahu alaihi eh, wanda kuma bai imani ba kaga ya tabe ga manzan Allah amma zuwansa bai kai shi aljanna ba Allah ka shirye da mu wa mali ahadin indahu min ni'matin tuzza to me yasa yake kin wannan yake ɗaukar dukiya ya yanta bayi ya ɗauki dukiya ya bayar a jihadi ya ɗauki dukiya ya bayar a gida addini ya ɗauki dukiya ya yi zumunci duk me yasa yake haka illa إلا a وجه rabbil a'la sai kawai yana neman yardar wato waje yana neman amincewa yana neman shiga yana neman kusanci yana neman Allah iya da shi neman yardar Allah kamar yadda Allah ya gaya mana siffofinsa a can suratul insani inna ma nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamdarira فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا inna ma nut'imukum Allah mu kawai saboda Allah muke duk abin da muke muku saboda Allah ne la nuridu minkum jaza'an kar ku tsammaci muna buƙatar wata sakayya wani mai da biki wala shukura kai ko godiya sayyidina Aisha Allah ya kara mata yadda idan za ta ba wanda za ta ba kyauta ko namiji ko mace da ta bashi dama za ta zo bakin kofa wanda zai karba yana daga waje tana daga ciki tana miƙa masa ita mada ta turo ƙoba ba ta san ta ji kalmar Allah ya saka da alkhairi ba ta ji san saboda kada a dan bangare mata wani bangaren ladanta ba ta yi dan godiya ba wanda take so ya gode mata kuma ya gani shine Allah subhanahu wataala la nuridu minkum jaza'an wala shukura inna nakhafu min rabbina kaji abin da zai muna jin tsoro daga wajen ubangiji Abu abusan kan wata rana mai yanko na fuska saboda haka wannan shine abin da yasa suke yin abin da suke yi illa btiga wajhi rabbi hil'ala, sai da neman yardar ubangijinsa mafi daukaka al'ala an kai karshe kololuwa kenan ba wai al'alamin kaza al'alamin wani a'a al'ala gaba daya sai aka ce wa abubakar <clears throat> wala saufa rubo. wallahi sai ya sai ya gamsu za a maida masa da wato sakamakon da sai ya ji ya gamsu wannan aya abin da ya sa na ita kalma ambata kalma abubakar galibin malamin tafsiri suna cewa akan sauka amma al'ibra bi umumin labbi labi bi sababi duk wani wanda ya ɗabi'a irin wannan wanda yake bayarwa dan Allah wanda yake aikatawa dan Allah wanda yake yada ilimi dan Allah wanda yake sauraro dan Allah wake hmm. wa addini hidima dan Allah hmm. ba wai dan yana son a gode masa ba in ya ga ba a gode masa ya ce kai ina ta yi ina ta yi ba a godiya na daina hmm. a'a duk abin da ka san kana yi domin Allah karka yadda wani ya bata maka rai ka daina yi in dai ka yarda Allah yana son wannan abun Allah ya ce ayi wannan abun kuma dan Allah kake yin wannan abun to wanda zai hana ka ka hannu sai fa idan wani zai bata maka rai ka ce na daina sallah saboda wani ya bata min rai wa ya ce sallah Allah ne wa ake bauta an yi sallah Allah to an ka ce tunda wani ya bata min rai na daina sallah to in ba za ka iya faɗin wannan ba tun da ka da sallah Allah ne ya ce kuma dan Allah kake yi to duk abin da kake dan Allah ka ɗauke shi tamkar sallah kar wani ya ɓata maka rai ka daina kar saboda ya daina gaishe ka ka daina kar saboda ya ki godiya ka daina ina ka da godiyarsa yau ga ma ya tsaya kan godiyarsa ma ai ba yi ba ai nan ne ma za ka yi abin da Allah zai ga dan shi kake yi bai ce ya gode ba kuma ka sake masa saboda shi ba shi kake kallo ba inda ya tantanta a yi masa yi masa Allah ya samu dace na'am بسم الله الرحمن الرحيم مم. والضحى مم. والليل إذا سجى الله سبحانه وتعالى كما يلن يبوت يوانا سورة دلن سوا سورة الضحى أبن ديكي yake gwada maka ayoyin alkur'ani domin kalma ɗaya ce aka bai da ita aya hmm. wa duha aya ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma kai tayi kai tayi kai tayi sai ka dade kafin ka kai aya wannan kuma wa duha aya alif lam mim aya Allahu akbar hmm. Allah ya ce wa duha na rantse da duha wato lokacin da rana ta fito haskenta ya yi kalkal lokaci mafi albarka kenan da rana ba ka da lokaci kamar rana yan uwa kada ka yadda ka bari gari ya waye kowace rana baka samu ka yi sallah a biyu da walha ba walha tana farawa tun daga irin wajen karfe takwas da rabi har zuwa sha biyu da rabi walha ce a wannan tsakanin ka samu ka yi raka a biyu Allah zai baka ladan wanda ya sadaka sau 360 adadin gaban jikin ga kowace kamar sadaka za Allah sallama ya ce ana bukata ka yi sadaka a madadin wannan ɗan karan yatsa da wannan ɗan guntun nan da wannan ɗan guntun da kowace gaba da kowace gaba da kowace gaba in ka kirga gabobin kamar da malamai suke cewa gaba da sittin to ana buƙatar a madadin kowace gaba kai sadaka dan ka ceto ta daga fitina dan ka ceto ta daga rowa dan ka ceto ta daga azaba in baka da abin da zaka irin wannan sadakar manzan Allah ya ce ya wadatar da ka ya isa kai sallah raka'a biyu da walha to ta zama a makofin wannan abubuwan da aka ce kai baka da ikon yanzu duka muna aka ce kowa ya sadaka sau ɗari uku da sittin ka yi yau ka yi gobe ka yi jibi ka yi gata wani baya da ikon da zai wannan ko da naira naira zai bayar sau ɗari uku da sittin shi ma yana buƙatar ɗari uku da sittin ma yana buƙatar ta balle ya ɗauka to amma ka ga wannan sai dai mutum yau kansa rowa ko mai talaucinka a ce dai talauci ya sa ba za ka iya raka'a biyu ba to lalacewa ta kai ƙarshe Allah ya kiyaye mu Allah ya ce wa duha rantsi da wa duha me yasa Allah yana son ya jawo hankalin mu wannan abin da Allah ya rantsi fa babban abu ne ba duk abin da kaga Allah ya rantsi da shi so yake ya jawo hankalin mu akan muhimmancin wannan abin wallaili idza saja kun ga walha ta sha bamban da annaha a waccan sura Allah ta'ala ce wa shamsi wa duhaha wal kamar idza talaha ko mm. wan nahari sai ya rantsi da annahari din annahari tun daga shuruq har zuwa gurub gaba ɗayan yinin Allah ya rantsi nan kuma sai ya tsakuro wani bangare guda biyu bangaren walha da rana kenan bangaren dare lokacin da daren yayi duhu kwarai sada eh wato abubakar Allah ya kara masa yadda hmm. lokacin da manzo Allah ta zama yayi wafati ya zo sai ya zo lokacin sai ya same shi ya ya same shi wa huwa musajja ma'ana an ga bai kamar yadda ake wanda ya rasu sai bai shi gaba daya sai ya bude fuskar ya kalla ya ce dibta hayya umaita hmm. ka tsarkaka kana laye kaka kana bayan kai wafati hmm. wallahi idza saja ya tsakuro wani bangare na dare ya rantse da shi ya tsakuro wani bangare na rana ya rantse da shi saboda ya nuna mana muhimmancin waɗannan lokacin guda biyu lokacin da dare ya kai ƙarshe ya gama lullubewa ya gama yin duhu kafin ya fara faifayewa lokacin ne Allah ta'ala yake cewa ina mai neman bukata in bashi ina wanda zai tambaye ni ko me in bashi ina mai neman gafara in gafarta masa sai ga mutum a wannan lokacin yana ta sa yana tunanin gobe in Allah ya zan je gidan alajuwa ne in kai masa kuka tun daga halin da nake ciki gashi ba mai baccin ba bukata da damuwar rayuwa ta hana shi bacci ubangiji ya ina mai roƙo na in bashi ina mai tambaya in bashi ina mai me kun yazo ya ce gani ya alwala raka'a biyu ya sallah raka'a biyu ya ga yawa Allah koke kokensa wai sai yake jiran Allah ya kai mu gobe ya je gidan alajuwa ne shi kwana uku ba a ci ba kar Allah ya sa a ci Ba ka ce kai ba idan ka tashi da daddaren kai addu'a kai nafila ka gaya wa Allah ba sai ka ji ba Allah na iya sa wannan din ya taho ya kawo da kansa kuma in zuwan kai in dolan ta kai dole ka je ba za ka wulakanta ba saboda ka riga ka gaya wa Allah ya sa a baka sai sa a baka sai Allah ya ce ما ودعك ربك وما قلا to ita wani sura ta wadduha yaushe ta sauka ta sauka lokacin da aka samu fataratul wahayi aka dan yi kwana biyu manzon Allah bai ga zuwa mu Jibrilu ba Jibrilu bai kawo wahayi ba ya jira ya jira ya jira Shi shikenan sai kafare aka yi ta murna Wadda wadda'ahu yayi ban ubangijin nasa ba ma ubangiji cewa ba Shaidanin nasa da yake kawo masa labarai wadda ahu ya yi bankwana da shi wa ya ma yanzu fushi ma yake da shi annabi yana ta bakin cikin wahayi bai zo ba annabi yana ta damuwa akan wahayi bai zo ba lafiya me ya faru shiru haka kwana da kwanaki ban ga jibrilu ba arna kuma suna ta cewa a ah, qalahu rabbuhu eh qalahu rabbuhu wadda'ahu to wadda'a da qala duka bari ne amma ɗaya bari cikin ƙauna ɗaya bari kuma cikin yayya. idan kana da wani amininka wani wani mutumin da yake da babbar ƙima a wajenka in zai yi tafiya sai ka raka shi ƙila ku je tashan mota kila ku je iya da da shi ka raka shi kun yi ban kwana wadda a tahu ka yi ban kwana da shi wannan da ka raka ka yi ban kwana da shi kana mai ƙaunarsa shi ne wada'i kai wato rabuwa cikin ƙaunar juna kai kana sansa shi yana son ka amma ka yi ban kwana da shi ƙali kuma alƙala shi ne rabuwa cikin ƙe ka rabu da shi saboda ba ka sansa Allah ya ce to duk biyun ba su faru ba ma wadda aka rabuka ubangiji bai barka ba yana mai yana son ka har yanzu kuma bai barka ba yana nan tare da kai wahayi kuma yake tsara lokacin da zai kawo a jira ba kiyayya ba ce har yanzu yana son ka ko da ban kwana da kai irin ban kwanan da masoyi yake yi da masoyinsa irin wannan rabuwar ma bai yi da kai ba wa maƙala. kun ga nan bai ce wa ma nan ya ce ma wadda aka nan sai ce wa makala sai aka ki kawo abin malamai suka ce saboda ainihin tun da kalmar tana da nauyi ta kunshi maganar ƙi to ba a san ma a raba zamirin manzon Allah a jikinta sai aka ɗauke ta ma wadda aka rabuka wa maƙala ba ce wa maƙala ka ba bai rabu da kai yana son ka ba bai rabu da kai saboda yana ƙinka ba ko ɗaya ba a yi ba duk biyun nan ba su faru ba Bangiji yana nan tare da kai har yanzu sai ce walal akhiratu khairul laka min al ula walal akhiratu khairul laka min al ula mafiya yawan malaman tafsiri suna fasar al anan da lahira hmm. inda za a je a yi hisabi al'ula kuma da duniya amma shi ubangiji abinda ya ce walal akhiratu khairul laka min al'ula bai ce walal akhiratu khairul laka min ad-dunya ba ba ka Allah ya ce ba walal akhiratu khairul laka min al'ula haka Allah ya tsara rayuwar manzon Allah duk abin da zai zo manzon Allah daga ƙarshe sai ya fi alkhairi fiye da wanda ya zo masa daga farko sallallahu alaihi kuma yanzu zai gaya mana abubuwan da dukkaninmu mun karanta su ga suna cin alkur'ani walal akhiratu khairul laka min al'ula ku duba rayuwar manzon Allah tun daga farkon za ka ga al'ula din nan ba ta kai alherin al'akhira ba a kome nasa in Allah ya ba manzon Allah abu wani abu yau to wanda zai bashi gobe ya fi alkhairi saboda haka Allah ta'ala ya ce walal akhiratu khairun laka min ula me yasa malamai waɗansu suka ce ai al'ahira wal ula ba dole bane wai sai lahira wadda muka sani wadda za a yi bayan an mutu an tashi za a yi zabi da kuma duniya ula ba lalle bane ta zama duniya wannan ai Allah ta'ala ce wa qadaina ila bani isra'ila alaramma وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة بيس فإذا جاء وعد الآخرة can kuma ya ce idza jaa wa'du ulahuma ga ula ga akhira amma ba lahira ake nufi ba duniya ake nufi ana nufin abin da Allah ta'ala ya ambata zai faru ga banu Isra'ila na farko da abin da zai faru gare su na biyu duka a nan duniya to anan ma haka ake nufi da al'ula wal akhira al'akhira wal ula abinda manzon Allah zai samu hmm. idan ka kalli rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hmm. zaka ga rayuwarsa da yayi a Makka tawa da rayuwarsa da yayi a Madina ta da'awa wace tafi ta Madina in ka dubi wato rinjayen da Allah ya bashi a ainihin wato makiyansa, da gwagwarmayar da aka yi a makka da wadda aka yi a badar wacce ce ta zama alkhairi ga manzan Allah da musulmi baki daya wadda aka yi a badar saboda haka nan Allah ya ce walal akhiratu khairul laka min al-ula duk wani abin da ka sani to na farkon bai kai alkhairin na biyun ba tun daga wannan lokacin har manzo Allah ya bar duniya haka Allah ya gudanar da rayuwarsa kullun tartaki tartaki tartaki tartaki sai ya ce wala saufa wala saufa yu'tika rabbuka fatarda kun ga nan akwai ida akwai rida hmm. dukkanin mu nan kowannen mu Allah subhanahu wata'ala mu yan adam a wannan gari a wannan duniya a wannan ƙasa dukkaninmu Allah subhanahu wata'ala ya ba kowa gwargwadon abin da ya bashi amma nawa ne daga cikin waɗanda Allah ya bawa ko dukiya ko mulki ko karatu ko girma ko mukami ko mame nawa ne daga cikin waɗanda Allah ya bawa suka nutsu suka gamsu suke ganin ko menene an gama ba sa buƙatar ƙari nawa ne lauka na adama wadiyan min zahab a habba an ya kuna lahu wadiya ne walan yamla afahu illa turab inda za a samu wani ƙatan kududdufi ƙatan rani rami ƙato a cika wa ɗan adam da gwal kowa ya san gwal wadiyan min zahab a cika masa wannan rami da gwalagwalai a habba an ya kuna lahu wadiya ne sai kai ina ma dai a ce ramin nan biyu ne ba ɗaya ba inda za a bashi biyun sai ya ce ina ma uku ne inda za a bashi ukun sai ya ce ina ma hudu ne kullun dan adam a cikin guri yake manzo Allah ya ce wallan yamla afahu babu abin da zai cika masa baki ya daina gure gure irin wannan illa turab sai kasaran da duk kasa ta cika bakin aka binne to guri ya kare kuma to Allah ta'ala sai ya ce wala sawfa yu'tika wallahi sannan Allah zai tabaka zai tabaka sai ka yarda ka gamsu sai ka ji baka da bukatar kari kaga nan ma al-akhiratu khairun min al-ula baka kyauta daban amma a yadda da kai ko kuma kai kanka ka yadda shi sa nake ta gaya mana yan uwa kai da kanka kafin ka jira Allah ya yadda da kai kai ma ka ji cewa eh ka yadda da abin da aka ce kai din kai shi yadda aka ce kai shi biyayyar ka ga iyaye ka nutsu da yadda kake yin ta mu'amala ka da yan uwanka ka nutsu cewar haka ya kamata ka yi lisa ayyaha radiya ka zama ka yarda da aikinka kai kanka kafin ma ka nemi ubangiji yarda da aikinka sallar da kake yi ka yarda kai kamata ka yi ko ka daina ganin kai ma ba fa ka kamata ba ya kamata ka inganta abin da kake dinna wala sau fa yi ka rabuka fata to sai Allah ta'ala zai fara gaya masa alam ya ji duka yatiman alam ya ji duka yatiman fa'awa Allah ba ya same ka kana maraya ba kuma ya tattaro ka duk dan adam abu uku yake bukata musamman kuma idan dan adam ya zama maraya farkon abin da maraya yake bukata wa zai tarairaye shi wa zai dauke shi ya mai da shi shine ubansa ya rika masa yadda abin da ubansa zai rika masa inda yana raye ya bashi kulawa ya nuna masa ƙauna ya rika masa sutura ya rika bashi abinci ya rika kulawa da iliminsa ya rika ya masa abin da uba yake yi wa ɗansa ya nuna damuwarsa a kansa Allah ya Allah wannan manzan Allah yana ciki kafin a haife shi Allah ya yi mahaifinsa rasuwa bayan ya zo duniya yana ɗan shekara shida a duniya Allah ya ɗauki amina mahaifiyarsa kaga lokacin da amina tana nan ta kula da shi tunda ɗanta ne ta ba shi duk kula da ya kamata to yin samu mutu amma Allah bai bari manzon Allah ya wulakanta ba sai Allah ya ɗauki sa ya jefa a zuciyar Abdul Muttalib kakansa wanda ya fi baban nasa sai ya ɗauke shi ya ci gaba da kula da shi ya rika nuna masa gata bai samu tashin hankali ba ta'awa shi ma bayan shekara biyu daga ran da ya ɗauke sai Allah ya ɗauke shi sai wanda ya fi ƙaunarsa abu ɗalib mahaifin aliyu bin abu ɗalib sai ya ɗauke shi kuma ya fifita shi akan dukkanin ‘ya'yansa ga ‘ya'yansa da ya haifa amma ba su kai darajar manzon allah ba ba ya tabuwa ga shi dai bai shiga addinin musulunci ba amma fa ba wanda ya isa ya taba masa annabi kuma ba wanda ya isa ya taka wa manzon Allah birki akan abin da yake ne kira zuwa ga addini fasu da abin amurka la'adaika gabaratin hmm. ka ce ka ci gaba da yada al'amurka ba ka da damuwa kar ka ja shakar kowa hmm. aka zo aka yi taro a makka aka ce shi kenan an yi an yi hana shi yaki yaƙi hannuwa a karo na farko suka ce to da za a yi wani ya kawo ɗansa ya ce kaga wannan ɗan na shi na buƙauna shi na fi so a cikin ‘ya'yana to daga yau na baka shi ka ba mu wannan ɗan naka mu je mu kashe shi kaga mara hankali ni in baka ɗana ka kashe kai kuma ka bani ɗanka in ci gaba da ciyar maka da shi in ci gaba da kula da shi yanzu wannan kana jin kamin adalci ɗan nawa da nake so in baka ka kashe min ni kuma ka bani ɗanka da kake so in ci gaba da kula da shi da tarbiyyarsa da bashi abinci kuma ka ɗauke ni mai hankali wannan ba ta yi ba suka ce to tun da wannan ba zai yi ba ka gaya masa idan ya ƙi bari za mu afka a ku za mu yi da ka gare ba wanda muke girmama a maka irin ka Abu Talib amma a kan wannan fa za mu raba gari saboda haka da muke so lalle lalle ka ainihin wato hana shi a raba ya zo ya bauta wa abubuwan da muke yi shekara mu kuma duk gaba ɗaya za mu haɗu mu bauta nasa wasu ka ce a'a abinda muke bukata ya daina ambatar gumakanmu ya yi duk abin da zai kare ya ƙara bambata goma kanmu ya suka dai gaggaya masu gaggaya masu abin da suke so a yi musu manzo Allah ya kirawo eh, Ali bin Abi Talib bin Abu Talib ya kirawo manzo Allah ga abin da mutanen gaskaci karka kai na fa inda zan kasa abubuwan nan sun mun yawa ga shekaru sai ce ya ya ami ya baffana wallahi da za a dora min rana a wannan tafin nawa irin ranan nan da take da bala'in zafi inda za a dora ta akan tafin hannuna na dama a ɗauko wata a dora mu akan tafin hannuna na hagu in zaɓi ɗaya ko dai a yi min wannan ko in daina wannan abu ya ce wallah sai dai sai dai in halaka ina wannan abu amma ba zan bari ba da abu ɗalib ya ji wannan ya ce kai ɗana je ka ci gaba da abinka ko me za ka yi kuma kowa ya zai taɓa ka sai dai in ban da rai awa waje da ka yatiman fa'awa hmm. Allah ya tattaro shi lokacin da Allah Ubangiji ya karɓi ran Abu Talib ga ummul na Khadija ta rasu sai Allah ya tattaro shi ya kawo shi Madina inda ake ƙaunarsa ya raba shi da maka inda ake kinsa ‘yan Madina duk inda za suna kewaye da shi duk wanda zai girma suna zazzara ido baka isa ka matso kusa da shi da wani abin ƙi ba waje da ka yi timan fa'awa walal akhiratu khairul laka min al'ula dangane da yada addinin musulunci da samun damar addinin musulunci ya yadu ya burin kasa ya je inda bai je ba musulmi su sami wato hukuma da sojoji wadda za su ainihin wato tunkarin abokan adawarsu da makka da madina wace tafawa manzan Allah madina وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك بدل ألم من فآوى ووجدك ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ألا يساميك ضالا سيشير يدك ما معنى ضالا الضلال في القرآن وتكلمة ضلال a cikin alkur'ani mai girma tana zuwa da ma'anoni guda uku tana zuwa da ma'anoni guda nawa guda uku ma'ana ta farko ita ce abdalal bi ma'ana zihabul haƙiƙa wato ka kasa sanin wani abu ka kasa sanin wani abu saboda rashin cikar wani sharadi Allah ta'ala yana ce da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ma kunta tadri mal kitabu wala al iman baka san menene littafi ba baka san menene imani ba tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayk ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha ma kunta ta'lamuha da baka sani ba baka santa ba wannan labaran da muka baka na annabi nuhu na annabi salihu na annabi hudu na sauran annabawa ma kunta ta'lamuha da baka san su ba an ta kai kanka baka sani ba wala muka mutanen ka ma ba sani ba min qabli hada gabanin wannan labarin da muka baku to rashin sanin abu lokacin abin duk da wahayi ne ba a iya saninsa sai ta hanyar wahayi hmm. rashin saninsa a lokacin da ba a san shi ba shi ne zahabu anil haƙiƙa wato ainihin ainihin wato kasa sanin abin da yake haƙanin abin da ya kamata a yi ya ya kamata a bauta wa Allah menene alƙur'ani ya za a karanta shi duka manzon Allah bai san wannan ba da farko hmm. kamar yadda Allah ta'ala ke cewa annabi Musa Fir'auna ya ce masa fa'alta fa'alta kal fa'alta wa anta min al kafirina me annabi Musa ya ce قال فعلتها إذا وأنا من الضالين yace ina yadda nayi amma lokacin da nayi wannan abin da kake cewa nayi lokacin na ina cikin ad-dallina waɗanda ba su san abin da wahayi yake kawowa ba waɗanda ba su san abin da wahayi yake iya kawo ba lokacin ba aimin wahayi ba shi yasa nake ce da ku ko na sha faɗa cewa wallahi tallahi annabi Musa bai kashe baƙibɗe a Misra ba Allah ta yafa wa ho Musa faƙaza alai Musa ne ba annabi Musa ba saboda lokacin annabi lokacin da Musa ya mangare wannan baki da ya mutu hmm. bayan abin ne ya faru innal mala'a ya atamiruna bika li yaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin hmm. fakhruj min khaibin yatarakam yaje yaje madina ya zauna a madina shekara takwas ko shekara goma. sannan akan hanyar ta dawowa ne ya zama annabi Musa hmm. kenan tsakanin wannan abin da ya faru da sa annabi musa akalla shekara ta ko shekara goma to ya za ka zo ka ce mana annabi musa ya yi kisan kai mu yadda musa ne ba annabi musa ba haka nan masu cewa annabi adamu ya ci bishiya a'a annabi adamu bai ci bishiya ba wallahi adamu ne ya ci bishiya ba annabi adamu ba ai sai da ya ci bishiyan ne ya sauko nan duniya Allah ya ce wato summajita bahu rabbuhu fataba alaihi wada Allah ya zaɓe shi mai da shi annabi bayan ya zo duniya hmm. ba a gidan aljanna ya zama annabi ba abin duk da ya faru da shi a can lokacin yana Adamu ne ba lokacin yana annabi Adamu ba hmm. Allah ya gane da mu fa yace fa altuha idan wa ana min adallina hmm. lokacin nan ina cikin adalluna ma'ana waɗanda ba san wahayi ba ba san hakikanin abin da wahayi ke zuwa da shi ba an gane ko wani gurin Allah ta'ala da kansa ma ba ma annabi Musa ba tukunna hmm. Allah subhanahu wata'ala ah, me yake cewa yace qala ilmuha in قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى sanin haƙiƙanin wannan a wajen ubangiji yaushe za a tashi alkiyama wannan abin wannan ilimin ba a guri na yake ba ilmu ha inda rabbi ilimin wannan yana wajen ubangiji na yana na kitabin a rubuta a rubuta a wani littafi na musamman kuma shi ubangiji na la ya zillu kana san ka ce baya bata ka dingina bata zuwa ga Allah to wa yake shi wa kuma ya rage a'a ba abin nan baya bacewa daga ilimin Allah abu ne wanda yake cikin ilimin Allah ko da shi ubangiji na baya mantuwa bai shine ma aka kawo kishiyarta la ya yadhillu wa la yansa shi yasa Allah ta'ala yake gaya mana idan an zo ana za a bada shaida ba a sami mutum biyu maza ba sai mutum ɗaya namiji aka samo biyu a ce Allah ya ce a samo biyu mata me yasa fa in lam yakuna rajulaini فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى الله تعالى يتي فإن لم يكونا رجلين إذا ودن دلاس بعد الشيدر با مزاني قدابي با سينا مجد إيه أكسامو تو فرجل وامرأتان a samu namiji ɗaya mata biyu me yasa a samu mata biyu min mantar da zaune mina shuwadai wanda ku aminta da su daga cikin shaidu an ta zilla ihdahuma dan idan ɗaya daga cikin wayannan matan ɗaya ta manta kasan mata akwai mantuwa fatu zakira ihdahuma al Al'ukura. kaga anan me ma'anar mantu zalla anan ba halaka ba abin nan to wani yawwa saboda haka nan wannan shine abin nan to a irin wannan ne Allah ta'ala yake faɗawa to annabi yaquba ƴaƴan hmm. annabi yaqubu suna cewa inna abana lafi dalalin mubin baban mu yana cikin dalal kuma dalal din ma mubin bayyanan nan bata a'a ba bata irin na halaka ba ba bata irin na kafirci ba ba irin na ghairu dubi alaihim wala dhalin ba hmm. a'a yana cikin wato rashin sanin hakikanin abin da ke gudana haka nan inda suka ce innaka lafi dalalikal qadim ma'ana kana cikin wannan rashin sanin naka ko kuma rashin eh, fahimtar abin da yake faruwa wato tun nada ba ɓata irin na halaka ba to wannan ɗaya daga cikin ah, abin nan ah, ma'anonin wato ad-dalal kenan sai alkur'ani hatta a waƙe-waƙen laraba wani ainihin wato ah, mawaƙi yana ainihin ziga wanda yake zuwa wata zunnu salma annani bi abghi biha badalan araha fi dalali tahimu wata zunnu salma sunan budurwa ta su kenan salma tana zafan annani abghi biha badila zan iya karɓar wani a makwafinta Araha raha ya cika ina ganin tafi dalali wato tana cikin balal tana cikin tahimu wato tana ɗemowa a cikin balal ma'ana ta bata san hakikanin abin da ke faruwa a zuciyata na ƙaunarta ba ai ba wani zai iya zama a makofinta eh to saboda haka a wannan shine ma'ana dalal a wannan sura da muke karantawa wa wajadaka ballan ba wai an samu manzon Allah ya halake ba sai kuma aka zo masa da shirya manzan Allah sallallahu Alaihi kafin wato ya zama annabi shekara da shekaru na ƙarshen rayuwarsa kafin ya zama annabi yana fita ya je ya haukan dutsen hira ya shiga cikin kogon hira ya ta ibada yana bai gamsu da yadda ya ga ana rayuwa a makka ba yana binciken ya za a samu bauta ta gaskiya bauta wadda ta dace wannan abin da ake na bautar gumaka da wannan fajin da ake wannan bai kamata ya zama shine rayuwa ba amma kuma ba baya da abin da zai iya canja rayuwar wanda ya zo masa daga Allah yana binciken ya zai ya gano abin da ya kamata a yi sai ya zo umar na khadija ta shirya masa abinci na kwana talatin ya je ya kwana talatin a kogo in sun abincin ya kare sai ya dawo ya tazawwadu limisliha ya sake yin guzuri na gwargwadon irin wannan kwanakin da zai koma yi yana cikin wannan sai ga hakika din sai ga ainihin abubuwan eh, da yake nema sun samu to wannan lokacin da yake ta bincike yana neman ya san abin da wahayi zai kawo wahayin bai zo ba to wannan shine abdalal din ma'ana rashin sani kuma Allah da kansa yace ma kunta ta mal kitabu hmm. kuma ya ce ma kunta ha hmm. wa allamaka ma lam kunta alamu. Allah da kansa ya ce mun sanar da kai abin da baka sani ba shi Allah shi ne kawai ba wanda ya ilmantar da shi eh, hmm. shi alimun ne azali to sai ma'ana ta biyu ta ainihin abdalal a cikin alkur'ani mai girma shine wato shine wanda Allah yake faɗa ghairul maghdubi alaihim wal adhdhalin abdalal bi ma'ana al-kufr ko kuma barin hanyar imani barin hanyar shari'a barin hanyar tauhidi barin hanyar sunna wannan duka dalal ne wanda zai kai mutum zuwa ga wuta shine wanda Allah ta'ala kuma ya ambata a yin suratul fatiha wa ghayril maghdubi alaihim walad dalina akwai abdala bi ma'ana al-ghaibuba batar da abu a inna idza dalalna fil ardi inna lafi khalqin jadid dalalna fil ardi me ma me ma'ana dalalna fil ardi an binne mu ba ganin mu dalalna fil ardi eh inna fi kalin yaje sannan ai idza dufinna ko an binne mu ba a ganin mu sannan yana daga cin ma'anar wannan fa in wani mawaƙin laraba shi ma yana cewa fa in ya la amlik hayati yana magana shi ma da budurwarsa yace idan kika rayu in kina raye to ni ho ban mallaki rayuwata ba ban mallaki tunani na ba wa in tamut in kuma kin mutu fama fi hayatin ba da kiɗa ido. bayan kin mutu to me amfani rayuwa kuma a rayu bayan kin mutu sai ce fa'aba mudilluhu fa'aba mudilluhu bi ainin jaliyata aba me ma'ana aba raja'a mudilluhu waɗanda suka je suka batar da shi me ma'ana batarwa anan waɗanda suka je makabarta suka binne shi abu sun dawo gida da idanu duk suna ta kuka bi kainin jaliyatin wa qudira bil jawlani to wannan shine ma'anonin ad guda uku wanda suka zo a cikin alkur'ani mai girma in ka duba duk gaba daya waccan ta farko nan za ka sa kalmar dalal wadda zo a cikin suratul duha ya cewar Allah yana magana ne akan wato dalal bi ma'ana rashin sanin abin da wahayi ya zo da shi bai san shi ba sai bayan da wahayin ya zo to da Allah da lokacin da wahayi bai zo ba da lokacin da wahayi ya zo wanne ne khairun li rasulillah walal akhiratu khairul laka min al ula lokacin da ba wahayi da lokacin zuwan wahayi wanne ne da farko wanne ne da ƙarshe wanne ne alkhairi alarama lokacin zuwan wahayi shine akhir wal akhiratu khairul laka min al ula sai ya ce me wa wajadaka alalin rizikin ci mutu'a. Wa wajadaka ba Allahn fahada, wa wajadaka a'ilan. Wa wajadaka a'ilan fa'aghuna. Allah ta'ala ce kuma ya same ka a'il. Allahu akbar. Fa'agana. A'il faqir amma kuma wanda yake dauke da iyali. Ga iyali ga talauci. Amma a daidai wannan lokacin ma kuma fa'agana. manzan Allah su zama ya yi aure wa ya aura umar mumina khadija ya ji jiki sai Allah ya kawo masa wadata bayan da ya aure ta bai sha wuya ba irin suwan nanka. <laughs> ya yi aure kuma sai auren ya zame masa alkhairi matar da ya aura ta sallama dukiyarta gaba ɗaya zuwa gare shi ya juya abin duk da yake bukata gashi ba maganar kukan kuɗin cefa ne ko kudin shafar kayan shafe-shafe ko kayan ɗaurawa ko kayan da za a ci kwaye duka a gidan manzan Allah wannan lokacin da ya aure ya zama a'il wato ainihin mai ɗauke da iyali gashi kuma baya da wadata amma Allah walal akhiratu khairul laka min lokacin kafin yayi auren sai ya je yayo wato aini lokaci yi to da abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wannan muka sai Allah ta mun gogo ba sai mu karasa wannan ayar shi